This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. ga labaran mai karantawa Jummai Alli, Bikin ɗaga tutar Amurka a ofishin jakadantin ta birnin Havana ƙasar Cuba ya buge da zama musayar zarge-zarge da kakausan harshe tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na ƙasar Cuba Bruno Rodriguez akan batun kare haƙƙi da kuma 'yancin jama'a. musayar kalaman da aka ya nuna a fili cewa a yayin da kila an buɗe kafar da kasashen biyu za su tattauna saɓanin da ke tsakaninsu magance su zai zama da wuya gurguwa da auren nesa a saboda matsin lamba daga masu hankoron kare hakkin jama'a da masu hamayya a nan amurka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada wannan batun a wajen taron 'yan jarida na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa na cuba bayan bikin daga tutar amurka a ofishin jakajancin ta a birnin habana da aka yi jiya juma'a mr kerry ya ce za a fi biya wa 'yan kasar cuba bukatunsu idan kasar ta kafa mulkin demokuraɗiyya inda mutane za su samu 'yancin zaben shugabanninsu da bayyana ra'ayinsu da kuma bin addinin da suke so ba tare da tsangwama ba ce kuma takwaran aikinsa na cuba bruno rodriguez ya ce mai dokar bacci baya gyangyaɗi ya mai da martani inda shi ma ya la'ani yadda ake kare haƙƙi da 'yancin jama'a a nan amurka musamman ma ya yi misali da abubuwan da suke faruwa tsakanin 'yan sanda da bakar fata inda ya ce 'yan sanda suna kashe bakar fata da ba su ɗauke da wani makami ya kuma yi misali da yadda amurkan take amfani da gidan yarin guantanamo bay wajen tsare waɗanda ake aka kama da sunan yaƙi da ta'addanci har sai abin da hali ya yi. Mr. Rodriguez ya ce ba a nuna bambancin launin fata a ƙasarsa kuma 'yan sanda ba su musgunawa jama'a. Wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke hankoron haramta amfani da makamai masu guba da ake cewa OPCW a takaice wadda take da alhakin binciken keta haramcin ta ce a shirye take ta bi diddigin ikirari ko kuma zargin da aka yi cewa mayakan kungiyar isis suna amfani da gas masu guba akan sojojin kurdawa a iraq mai magana da yawan kungiyar ya ce a shirye kungiyar take ta ɗauki mataki da zarar ƙasar iraq wadda take cikin kungiyar ta nemi taimakon yin hakan a baya an zargi kungiyar isis da laifin amfani da makamai masu guba to amma al'amari na baya-bayan nan an yi zargin cewa a wannan makon ya auku jami'an tsaron kasar jamus sun ce kimamin mayakan kurda 60 ne suka kusanci gas ɗin da aka haramta amfani da su a lokacin da suka fafata da 'yan yakin sa kan kungiyar isis a ranar laraba mai magana da yawon kungiyar ya ce zuwa yanzu ƙungiyarsa ba ta samu rahoto akan amfani da wannan gas daga wata kasar da ke cikin kungiyar ba to amma ya ce ya kamata shugabannin iraq su bi diddigin wannan al'amari bisa rahotannin da ake samu daga kafofin yada labaru. Dukkan su da ƙasar Jamus wadda take baiwa sojojin kurda horo da kuma Amurka babu ƙasar da ta gabatar da shaidar amfani da gas mai guba a Iraq ga wannan ƙungiyar da ake cewa OPCW a takaice. Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin euro sun amince da biyan dala biliyan 29 daga cikin dala biliyan 93 na kudin ceton kasar Girka bayan da Majalisar Dokokin Girka ɗin ta yi na'am da wannan mataki a jiya Juma'a. Shugaban kungiyar ya ce an samu saɓanin ra'ayi tsakanin ministocin kasashen wajen kungiyar, to amma sun samu nasarar magance saɓanin nasu. Ƙasar Girka tana buƙatar kuɗi daga masu bata bashi kan ranar 20 ga wannan wata na Agusta. a lokacin da tilasta biya babban bankin turai dala biliyan uku da rabi matakin da kungiyar kasashen da ke amfani da takardun euro ta dauka ya ceci kasar girka daga kasa biyan bashin da ake binta da kuma fice daga cikin kungiyar kasashen da suke amfani da takardun kudin euro shugabar asusun imf christine lagarde wadda ta halarci taron ta waya da ake cewa teleconference ta faɗa a wata sanarwar da ta gabatar cewa tilas a baiwa ƙasar girka ƙarin kuɗi ko kuma bashin ceto da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin ƙasar china suna ci gaba da binciken abin da ya jawo manyan fashe-fashe a wurin adana kayayyaki a birnin tianjin mai tashar jiragen ruwa a yayin da ake bayyana fargabar cewa kila akwai yiwuwar kasancewar sinadaran kimiyya masu hatsari kusa da wurin. Har ya zuwa jiya Juma'a da safe wuta na cewa inda fashe-fashen suka auku a ranar Laraba da daddare a wurin da ake adana galibi sinadaran kimiyya masu hatsari. jama'ai sun ce yawan waɗanda suka mutu a sakamakon fashe-fashen ya ƙaru zuwa 56 ciki har da 'yan kwana-kwana 33. an kuma kwantar da fiye da mutane 700 a asibiti 33 daga cikinsu sun ji mummunan rauni ba a dai tantance ko mutane nawa ne suka ɓace ba a yayin da ake bayyana tsoron cewa yawan waɗanda suka mutu zai ci gaba da ƙaruwa. Firaministan ƙasar Japan Shinzo Abe ya bayyana juyayi da kuma ta'aziyya tsakani da Allah ga waɗanda suka tagayyara ko kuma suka mutu a saboda matakan da sojojin japan suka ɗauka a baya mr abe ya yi wannan furucin ne a jawabin da ya gabatar domin cika shekaru saba'in da ka ƙarshen yakin duniya na biyu to amma kuma da wuya furucin na mr abe ya gamsar da makwabtan ƙasar a yankin kamar su china da koriya ta kudu waɗanda suka shayin kira ga shi mr abe ya fito balo-balo ya amsa ko kuma ya tunkari mummunan ayyukan da sojojin ƙasarsa suka aikata a lokacin da ƙasar ta yi wa yawancin yankin Asiya mulkin mallaka. To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani ƙuƙumi. yau me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da cutar zazzabin cizon sauro. Rahoto na biyu a game da tallafin da Bill and Melinda Gates za su ba wa jihar Niger. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da larurar karaya. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da wakilai gidan rediyon murya Amurka Halima Abdullahi ta jihar Jigawa ta yi da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar a game da ƙudurin gwamnatin akan kiwon lafiya. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. da damina ta kunno kai kuma sauro zai yawaita ya sa likitoci a jamhuriyar Nijar suka shiga faɗakar da al'umma game da yadda za su kare kai daga kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. Tun farkon damuna kamun ta caɓe likitoci sun ɗaura mara yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ta hanyar ba da gargaɗi ga mutane. Muhammad Lauli Janjuna, kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a cikin jiran maraɗi ya bayyana matakan da suka ɗaura. ya zuwa kuma aikin da ke gabansu. Gidan sanyi shi ɗaya ne wanda za a hana sabro ya zo cije ka. So duk wannan wanda an karaba mai ƙarfi ne kuma mai magani ne tunda maganin nashi yana wajen shekara biyar. Bayan wannan eh, akwai gargadi na gargajiya wanda muka saba kullum na a daina shirke-shirke cikin gidaje da bayan gida da wasu datti na cikin gida da ko wasu kwankuna da wasu kasko da ke eh, ɗaukar ruwa kuma ta nan ne sauruka iya yaduwa to wannan ko da yaushe muna wannan gargadin jama'a su gane su bar wani shifki-shifki cikin gida da bayan gida dan tabbas mutane da yawa sun ga lokacin da su yi shi ba sun samu raguwa kwarai a musassar cizon sauro yanzu kuma kamun magana wani tanadi mun kai akwai tanadi babba wanda mun kai dama ko can kusan eh, kwanakin baya yana muku magana wani tsari da an kai wanda ake ce ma cps shi mai prophylaxis seasonier su tare da rigin rigakafin masassar cizon sauro daidai cikin damana ita ta kumshi wata hudu wata hudu ne a kenta lokacin da dai ake ta ruwan na ana ana zafa ruwan nan sosai wannan mataki da ina da ina ne za ku aiki madalla dama ko can shekaru uku sun kauce mun fara wannan aikin madalla ruwa da gidan miji da mai to yanzu da age da maradivil su ma sun shiga cikin tsarin mun ka mun ka tsara mun ka yi eh, raskwana sarai abin da za a kashe yaya za a yanzu na san dai tambaya ta za kai ka ce wani irin tsari ne to tsarin kai ne za a yi prevention ce ta paludism ya kan masassaratism sau dan saboda an yi ta kamar na gaya muku da ma da nawa da gidan miji an ga ta ba da resulta cikakke dan haka gwamnati ita kanta yanzu ta ce haka nan ma za a yi kawai ta wannan hanyar za a bi da amurkushi masassaratism sau wannan riga kan ya yake magani ne za a zuwa a yi resansi din duka yara kap daga wata biyu zuwa shekara biyar a lissahi magani kamar na gaya maka so hudu ne ake bar shi in wanga wata an ka bada wani wata ya zo a bada kuma wani zo wata hudu za a yi ana riga kai to duk wanda ya shiga cikin riga kai baya masa sauro da yake cutar zazzabin cizon sauro idan ta yi kamari takan kai ga shan jini musamman ga mata masu jina biyu zuwa ƙananan yara har zuwa kisa ga wata uwa wai ko kin san matakan kare kai zazzabin cizon sauro sai ta ba da amsa. To don kare yara da zazzabin cizon sauro da inda rana aka ce ta shiga haduwa muna kulle gidan sange mun shiga da mu da yara. Da shara da wani ruwan dauda ana samu a kawar da su saboda nan ne sauro ke samu yana kwanta. Ban sani malama ko kin san illar cutar zazzabin cizon sauro? Eh tana sa yaro masassara tana shanye mishi jin da sauransu. Wata uwa kenan. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'aibu Mani. Jihar Niger za ta amfana da tallafin kayan kiwon lafiya daga cibiyar Bill da Melinda Gate a wani ƙoƙari na tabbatar da lafiyar jama'a a matakin farko. Jihar Niger na ɗaya daga cikin jihohi biyu da za su samu tallafi a kan kiwon lafiya daga ƙasar Amurka. gidauniyar attajirin nan na kasar amurka bill and melinda gates ne za ta ba da gudunmuwar domin inganta lafiya matakin farko a jihar niger jihohin niger da kaduna ne dai za su samu wannan tallafi da aka ba da labarin cewa za a share shekaru hudu ana amfani da tallafin babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar niger dr ibrahim tipping ya ce sai da suka cika wasu ka'idoji ne sannan aka sanya su cikin masu amfana da wannan tallafi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na ɗaya ma'aikatan lafiya na mataki na farko duk a dawo da su a karkashin eh, inuwa ɗaya. Da ka san a ce wannan na karkashin ma'aikatan kananan hukumomi wannan na harkokin kamar gudanarwa yau da kullum na karkashin ma'aikatan lafiya shine kuma su turawan suka ce dole da a zo da shi karkashin da to da wasu abubuwa da suka da muka ce ta dama wanda muka yi mun riga mun yi so muka um, muka zauna da su hukuman lafiya da eh, wata da muka ce to gashi gashi gashi to amma me muhimmancin yin haka nan to sun ce yan muka yi lokacin ne za su zo mana da tallafin da suka za su ba duk jiyan da suka cika wannan irutan cikin eh, jihohi 36 za su zabi jiya biyu suka aiko mana eh, eh, wasika daga amerika cewa kaduna state da niger ce su da aka zaba a nigeria haka zalika dr ibrahim tipping ya yi karin haske akan irin tallafin da za su amfana da shi a ƙarƙashin wannan shiri ma za su zo mana za a horsar da mutanenmu wasu kayayyakin aika da taiwa yawa eh, amma sai mun dan zauna su kuna mun shiga yarjejeniya abinda ake kiya MOU sannan za su bayyana mana abubuwan da za su amma sun ce tallafin da za su kawo na shekara hudu ne za su ko sun ko sai an yi wannan yarjejeniya jiya suka zo da suka zo jiya da muka yi mitin da sunan hada mai girma uwar gidan gwamna ita ma tana wurin muka ce to gashi gashi abubuwan da kuka ce mu yi muyinku. ku ku me za ku kawo mana suka ce to kara abin da za mu zo mu fara abin da ake kira diagnostic za su zo da su mu zo mu bi kawai ka gunduma gungan ainihin me ke faruwa me ya sa mutane ba su samun kiwon lafiya yadda ya kamata to abin da muka gano daga wurin ne so za ta. Dr. Ibrahim Tifin babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari. Shin ko mai sauraro ya san dalilin da ya sa har yanzu yawancin mutane ba sa zuwa asibiti idan suka haɗu da larurar karaya? Kawo yanzu maganar da ake yi akwai sauran mutanen da ba su san idan tsautsayi na karaya ya same su walau ta hanyar haɗarin mota ko kuma faɗuwa su tafi asibiti domin duba lafiyar su ba. Abin takaicin shi ne sai dai a yi ta zama neman magani a gida, da sanadiyar hakan ke janyo ruɓewar sassan da ya samu karaya a jikin bil'adama, ƙarshe a koma asibiti in an yi rashin sa'a a yanke ƙafar mutum ko kuma hannu. To ko me dakta Luwa ƙwararren likita a asibitin Rashid Shakkwuni da ke jihar Jigawa ba zai ce gaskiya kamar mu a arewa na, ban san kudu ko sauran bangarorin najeriya ba amma nan a arewa abun ya zama mana kamar wani annoba ne mutane da yawa idan sun samu karaya ba sa son zuwa asibiti ana gaya musu cewa wai a asibiti in ka zo ka ne za a yanke kashi na da wani abu abin da yasa akan samu a ga kaman ana gyara kashi a gargajiya domin kashi na da wani wani baiwan Allah yi yadda ya Allah yi idan an iya an jawo kashi sun haɗu in ba a motsi cikin kwanaki kuma sati zuwa uku hudu har biyar shikenan zai haɗu amma matsalolin da muke samu shi ne. idan ba haka ba in ba iya an jawo bangarorin da suka kare suka haɗu ba ko kuma an dai jijiya ta fashe ko kuma karen din ta yi muni sai a je gargajiya kuma ba za a iya gyara shi ba abin kamar yadda na faɗa ya zama mana annoba ne kowace sati sai mun yanke ko kafa ko hannu a asibiti domin yadda ake wani abu a gargajiya mutanen mu ya kamata su gane to a asibiti idan ka zo za a baka gwaji-gwaji za a maka x-ray za a ga yadda yanayin kare ne in dai a maka operation a samu kusa har kasusuwan ne su haɗu za a yi in dai ma ɗauri ne za a yi kawai ba za a yi komai ba ba maka operation ba za a yi wannan su haɗu amma yadda muke kin zuwa asibiti sai mu je gargajiya gaskiya abun kan jawo mana wasu matsaloli har mu raba bangarorin mu. ina kira ga mutane mu san da wannan cewa asibiti ba kowa ne in ya zo za a yanke mishi ba in dai za a yanke maka kanunka ko kafanka a asibiti in ka zo ko ka je na gargajiya ma ma in baka yanka ba mutuwa zaka yadda abubuwan da suke faruwa shine idan an je shan idan an sun dauri idan wani abu ya taso ba kwa komawa wurin su sai ku zo asibiti shi kuma bai ma san cewa abin da yayi ba daidai ba zai ci gaba haka to haka za a yi ta yi ya ta yi har mu ta ga mutane mu suna zuwa ko kuma wasu suna rasa bangarorin jikunan su domin ba a zuwa asibiti to wanne kira za ka yi a gare su na daga sun ga irin wannan yanayi ko a matsala ce ta haɗarin mota ko mutum ya faɗi ya kare muhimmancin da asibiti yake da shi gaskiya ta karaya idan mutum ya ko a samu ko hatsari ne ko wani abu ne ko faduwa ya kai daga sama ko wani abu ne ya sa ka ji an kai a zo asibiti ba ko ni karaya ne ma za a ajiye ka asibiti ba in karayan ba wani mai sanani ba ana iya ma sa maka ku pop ran nan ma ko ka ci gari ka koma gida ka ci gaba da jinya ba dole wai sai an kwantar da ke ba ba dole wai sai maka aiki ba ba dole ba wai sai ka kwanta asibiti har kai watanni ko ko kwanaki a cikin asibiti ba dole ba amma kira na shine kowane hasarin da aka yi a zo asibiti farko likita zai gaya maka ga abin da zaka yi ga abin da zaka wannan ba wani matsala kana iya zuwa gida a ajiye kafan ka a sa maka POP ka zauna gida bayan sati kaza ka zo a duba kuma amma ba wai wai sai an je gargajiya tukuna kafin a zuwa wannan ba ne abin da ya kamata mu yi ta Taya Allah kiwo dai ya fi Allah na nan. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi da wannan rahoto na halima abdullahi za mu kai ga tattaunawa ta musamman da halima abdullahi ta da gwamnan jihar jigawa alhaji badar abubakar inda gwamnan ya jaddada niyyar gwamnatinsa na faɗaɗa shirin nan na baiwa mata masu juna biyu da ƙananan yara magani kyauta gwamnan alhaji badar abubakar ya ƙarin haske a game da kudure ƙuduren da gwamnatinsa za ta ɗauka a ɓangaren lafiya kamar yadda kika sani a jigawa akwai wani tsari da ake na haihuwa lafiya wanda yake kula da wajen haihuwa da kula da yara za mu faɗaɗa wannan tsarin kuma za mu ƙara yin sa a wuraren da suke babu su da yawa yanzu sannan kuma kafin ƙarshen lokacinmu muna tunanin kowace ward wato a ward nan 287 su sami ɗan wani abu na yanda za a kula da lafiyar mutane a ward din wannan ne yasa muka samu dama da aka bamu wato masu kula da harkar makarantu na nurses aka bamu dama yanzu mu rinka koyar da ɗalibai ɗari nurses a shekara wanda wannan zai taimake mu wajen samun ma'aikata kuma kamar school of midwives din midwife da aka yi daga march za ta ya yi jaraba ya yi ɗaliban duk da suka taru din nan kuma daga nan duk shekara za ta ci gaba da ba mu ingozomomin midwives din wannan zai taimaka matsalar karancin ma'aikatan lafiya da muke tattare da su kuma muna duba yiwuwar haɗaka da wasu gwamnatocin ko na nan ko na ƙasar waje domin samun ƙarin likitoci wanda za a kai musamman wuraren ah, ah, asibitoci da wuraren kula da mutane akan harkar lafiya bayan wannan mun yi ƙudirin mu gina sabon specialist hospital a hadeja sannan za mu inganta na birniwa da na na kazaure ma za mu mai da shi special hospital mu ƙara masa girma yadda zai bunƙasa sannan akwai gyare-gyaren asibitoci da yawa da kuma kayan aiki na likitoci da yawa da muke tunanin sawa yadda zai farfado da lafiyar mutane idan kuma muka yi duba bisa ga yanayin allurar rigakafi a kusan kwanakin nan najeriya na ta munnar kusan shekara guda kenan ba a samu yaron da yake da kwayar cutar ko ɗaya ba wato ta ɓangaren shan inna to wani hoɓɓasa za ku yi wurin ganin an tabbatar da cewar daga nan har zuwa shekara ta 2017 da sha bakwai da ake muradin kawar da cutar gaba ɗaya wani hoɓɓasa za ku yi na tabbatar da cewar a jihar jigawa ba a ƙara samun wanda yake ɗauke da ƙwayar cutar shan inna ba kamar yadda kika ji satin da ya wuce mun ƙaddamar da allurar rigakafi a jihar jigawa kuma yankin zagaya za ki ga ana aikin nan tukuru na yadda za a ci gaba da shi gida-gida na yadda za mu tabbatar cewa wannan cuta ba ta sake tasowa ba kuma na tabbatar ma'aikatan mu suna aiki ba dare ba rana domin su tabbatar cewa an yi maganin wannan uh, cuta kamar yadda aka kudurta insha Allah muna ganin za a kai wannan shekara ta 2017 ba tare da an sami wannan cuta a jiga ba in Allah ya yarda. A ɗan baya kaɗan magana da kai akan maganar ƙarancin ma'aikata da kuke da su kuma aka tabbatar da cewar nan ba da wani lokaci ba insha Allahu za a samu ƙarin ma'aikata. To idan muka dubi ita makarantar koyon aikin jinya din ana samun nan da can faduwar ɗalibai jarabawa nan ma wani ƙoƙari za ku yi na ganin ɗaliban nan sun ci wannan jarabawa har kuma a samu ƙwararrun malaman jinya a jihar jigawa eh, bayan ah, wannan birnin kwadu da za ta yaye ɗalibai ɗari ah, wato kamar school of nursing ita waccan ta jiya ta midwifery ita za ta fitar da ɗaliban da suka taru zuwa shekarun nan ne saboda ba su sami yayewa ba zuwa march kuma na tabbatar akwai kwararrun malamai kuma za mu ƙara ingancin koyon domin a samu sun fita kuma sun ci wannan jaraba bayan haka ma akwai ita school of nursing da muke ƙoƙarin yi zuwa ƙarshen shekarar nan in allah da haɗeja wanda ita ma za ta fara da ɗalibai hamsin kuma muna ganin in allah yarda cikin shekara ɗaya ko shekara biyu za a iya ba mu dama mu sa ɗalibai ɗari a wannan makaranta kamar yadda kika sani makarantun nan ba a bari a sa yawan ɗaliban da aka ga dama su wato daga sama suke faɗar yawan ɗaliban da za a sa wato shi ya kawo ƙarancin wannan abu amma idan muka haɗa da ta haɗeja da ta birnin kudu in allah da za mu rinka fidda kamar ɗalibai ɗari biyu a shekara wanda cikin kankanin lokaci za mu samu wato ƙwararrun nan da za su iya kula da lafiyar mutane a kowane lungu da sako na jihar tamu insha Allah. to a ƙarshe ranka ya daɗe wani buri kake da shi na ganin ɓangaren lafiya a jigawa ya zama kafin nan da ƙarshen wannan gwamnati. Wato burina shi ne na farko mun inganta ruwan sha, mun inganta tattalin arzikin mutane wajen abinci mai kyau da muhalli mai kyau, tsaftatacce wanda zai rage yawan cututtukan da suke samuwa bayan wannan kuma mu tabbatar cewa duk wanda yake da buƙatar magani ya same shi a kusa kuma ya samu kulawar likitoci ko ma'aikatan lafiya a kusa ba tare da ya sha wahala ba ko ya yi tafiye-tafiye. Kuma sauraro ƙarshen wannan tattaunawa ta muke nan da zaɓaɓɓen gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badaru Abubakar game da tanadin da ya yi wa harkokin lafiya a wannan gwamnati. Halimatu Abdullahi ke cewa mu kasance lafiya. duka-duka da wannan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Domin To a da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Bikin daga tutar Amurka ofishin jakadancin ta birnin Havana kasar Cuba ya buge da zama musa zarge-zarge tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaran aikinsa na kasar Cuba Bruno Rodriguez akan batun kare haƙƙi da 'yancin jama'a. Wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa da ke hankoron haramta amfani da makamai masu guba wadda take da alhakin binciken keta haramcin ta ce a shirye take da bi diddigin ikirari ko kuma zargin da aka yi cewa mayakan ƙungiyar isis suna amfani da gas masu guba a kan sojojin kurdawa a iraq ministocin kuɗi kuma na ƙungiyar ƙasashen da suke amfani da takardun kuɗin euro sun amince da biyan dala biliyan 29 daga cikin dala biliyan 93 na kudin ceton kasar girka bayan da majalisar dokokin kasar girka din ta yi na'am da wannan mataki a jiya juma'a to madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.